Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara. A wannan makon shirin zai mayar da hankali ne kan karuwar mutanen da ke kamuwa da cutar babban tari ko kuma tuberculosis ko TB a sassan jamhuriyar Nijar matakin da ke zuwa a wani yanayi da ake fuskantar karancin agajin magungunan yaki da wannan cuta. Tuberculosis ko babban tari na sahun daɗaɗɗen cutukan da wani kan iya gogawa wani lamarin da ya sanya wayar da kan jama'a game da hanyoyin baiwa kai kariya daga ita sai dai a baya-bayan nan ana ganin karuwar masu kamuwa da da ita wannan cuta musamman a jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar kamar yadda Madam Gumur Aishatu ya haya mai kula da wannan cuta ta babban tari a hukumar lafiya ta jihar da magarin cewa. Cutar babban tari ta yi yawa cikin al'umma musamman ma matasa tunda duk 'yan malatin da muke samu matasa ne daga shekara sha zuwa shekara talatin da biyar sun yi yawa. To abin da ya kawo wannan ya kara yaduwa shine duk fada fada ɗin da ake ana shan taba ana shan shisha sai gani kenan matsotsin nan ɗaya na shisha tun daya sai bai ma duk yan uwan shi su dauka su sha to a lokacin nan ka gani kenan akwai wanda yake da kwayan cutar nan kenan yana iya dauka tunda cuta ce wadda mutum yana tari in yana atisha in yana magana kwayan cutar suna hutawa kenan wanda suke ke wannan sai su shaka kenan nan dan sai gani mutum ya yi kamu da cutar wannan kamar mutane ba su gane ba yawan zawwa likita daga ciwon ya kama tunda mun dauka akwai diya wanda suke yin cutar su kwanta a gida har su rasu ba a sani ba kuma mafi yawa in ta kama ba a dauka ba da cutar ce tunda alamomin da take gwadawa mutane diya ba su dauka da a cutar babban tari tsare ce kenan yanzu ya zamanto likitoci da yawa an bubuɗe a ko ina inda ake awon wannan kuma ana wayewa mutane kai kuma likitoci sun samu horo bisa wannan su kansu kenan shine yasa kenan ake ta huddo masu ita daidai lokacin da bincike yake nuna cewar cutar ta babban tare na yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyoyi daban-daban madam aishatu ta ce kowanne wata sukan samu sabbin kamuwa da wannan cuta a akalla mutum 160 lamarin da ke tayar da hankali matuka sai dai ko me ke ta'az azzara yaduwar wannan cuta jami'ar tana mai cewa gaskiya a wata muna samun kamar in na dauka a region din gaba daya muna samun kamar mutum 165 sabbin kamu al'umma tana cikin hadari shine ma sa muke son mutane su gane garkuwar jikin mutum in ta rike shi ma na cikin alamomin da zai sa mutum ya kamu da ita shine kamar wanda suke da sida hallo inda ke da kwai cinkoson jama'a kamar wurin gyaran hali kamar wurin refugee kamar wurin da ake yin aikin zinare kenan duka wuri ne wanda babu iska sosai kenan nan wurin inda akwai wanda yake da kwayan cutar mutum ɗaya lakan kenan yana iya goga ma duka al'ummar da take nan wurin daga mura ta kawo mutum ba ka aika yaro ba shago ya ya siyo maka mai tsaba wani protocol ko wani kotiri ka sha ka rika ce a in na je likitan ma mura ce kawai don su gama da kotiri da fara to kenan abin da muke so al'umma ta gane a zo da wuri tunda shi wannan tari daga ya kama alamomin na ciwon daga ya kama in ya kai kwana goma sha hudu kenan sati biyu kenan ana tsantsamin shi babban tarin to yana da yan rakiya yan rakiya nan nashi shine kenan masassara masassara daga la'asar zuwa dare shine bambancin masasarar da sauran cuta tunda shi ta tari musamman daga la'asar ne zuwa dare bayan wannan zai gani mutum yana kyamal abinci bai iya cin abinci daga rashin cin abinci kun gani kuma sai rama mutum sai ya rame to akwai wata zuwa da mutum yake cikin dare ita musamman ta mai tari ce kenan cikin dare mutum ya kwanta shin hudu shin da kasan an ɗauko ruwa an zuba mishi a wani yunkurin mahukunta na ganin jami'ai sun rika saurin ganowa da kuma kula da masu wannan cuta don dakile yaduwar ta yanzu haka an ƙara yawan cibiyoyin gwajin cutar ta tarin fuka ko tb ko ko kuma babban tari. Abdulmumini Umaru likita ne da ke kula da masu wannan cutar ta babban tari a likitar dutse ta birnin da magaram. Eh shi ciwon tuberculosis ciwo na wanda yana da hadari kuma a matsalar da gare shi shi ciwo na wanda ana ɗaukar shi a ta harkar lumfashi. Iske yanzu abin da muke so idan mutane sun ka fara jin tari idan ya kai sati biyu misali za su kuwa kuwa likita a bincike ba dan suna da tarin ba dan a tabbatar da ba ciwon ba tari na gare su kai ya zan shi ne gare su suna nan a cikin jama'a suna ta yaɗa shi e, ka san ita allura wannan kamar rigakihi ne akai kuma in an ka yi shi ai kwayoyin cutar su dakanta su kai a lokacin da ka samu mutum garko jikin shi ta rage lokacin nan ne kwayar cutar za ta shiga jikin shi sai ya zan ya zan rashin lahiyar tarin huhu kuma idan ka diba mafi yawan mutanen za ka gani mutane na wanda gajiyayi. za ka in ka ɗauki in ɗauki misali mutane na masu gina zinariya kaga in sun kace can akwai kura babu abinci na kirki da wannan shi ke ƙara sa garkuwar jiki ta rage in garkuwar jiki ta rage sai ka ga ciwon tarin shi ko ya bayyana tunda da garkuwar jiki ce ke kariya to yanzu garkuwar jikin babu ta to lokacin da babu ta lokacin da shi kuma kwaya cutar sai ta ƙara bayyana shi ne ya kata mutane su gane su rika zakkuwa da kingin wuri sai a san cutar ta ita ce ko ba ita ce ba saboda a rage rage yaɗa ma mutane ita a cikin al'umma. Bincike ya nuna cewa matasa ne suka fi kamuwa da wannan cuta ta babban tari ko TB. Galibin su kuma sukan kasance ko dai masu aikin haƙar zinare ko kuma masu zukar taba shisha. Mun kuma fara da ji ra'ayin masu tunan zinaren. Gaskiya akwai matsala. akwai cutuka saboda Allah sai kai ta mugu wani wata mura ta kama ka ta gaba kai ta tari wanda ba shi da daɗi. Gara nan ƙarshe ma sai ka rasa rayuwar ka in ba a samu abin gannan. Sosai ana yin shi gaskiya ana yin saboda ya bakin gulgudu mun ga bakin wasu wanda sun rasa rayuwarsu yi eh, saboda tarin wannan wata kura ce kawai a cikin wanda aikin eh kura eh, ce kamar ta aikin zinariya wannan Jafar Sani a ko da muka ga gani an kawo su ta kama su kamar cutar tarin nan mashinan wannan gaskiya suna rasa rayuwarsu mu ko Allah ke kare mu mu ba wani mataki da muke dauka da an kuma wani bi ana sa da rawani amma ta wannan cuta tun da ta mura kuna iya ku sha ruwa tare da wani ko kuma ku gamu lunwashin ku yana haduwa ko wurin ta gaisa ana daukar mamman lalle kam ana samu tunda wasu daga daji ake kasu suna samun rashin lafiya duk wanda ya kamu da rashin lafiya ya yan uwan shi su je dauke shi su je su kai shi likita a mai magani a mai magani in yi so kuma ya samu sauki sai ya taho a da dama kam wasu na mutuwa masu zukar tabar ta shisha kuwa masana na ganin amfanin da suke da mesa guda wajen zukar wannan taba shike haddasa yaduwar wannan cuta ko da yake ga abin da wasun suke cewa. Sosai ma akwai haɗari saboda akwai cuta wadda ake ce mata tuberculosis ta tarigo wadda daga shi ma ana iya kwanta kwantamini kawai dai irin wannan abubuwan da duka dai ana yin su ne amma Allah yana kiyaye. To matakan da muke ɗoka akan haka nan in mutum zai yi amfani da shisha zai zo ya wanke ta ya yi komai komi da komi ko mutum in ya sha in ka isko mutum ya sha in baka san shi ba ka ga dama duka ka wanke ta sannan ka sha in ku kuma haka nan ma bai samu ba kana iya ɗaukan ka cire tiyon daga ciki sai ka zuba ruwa ka wanke ta sannan ka sha koko akwai wani dan kafishon wanda ake dorawa a saman mutum ya kawo bakin shi a sama kai kana iya dora kafishon a sama sai ka sha mai amma duka wannan bai hana mutum ya yi kwantami ne kawai dai a bisa kan lamarin irin wannan abubuwan kawai Allah ne yake karewa gurare da dama ana sha amma ina ta ban iya sha saboda in ba san ka ma ban iya sha ka bani abu ko ma ba shisha ba ko shayi in ba san ka ba marewa ka bani shayi ka ce mai shayin ce ma masibo eh, isa ka tete mai sai ta takalma kwarai ko ni ko nake shan shisha tun zamanin ta kwalba eh ta wuto da sabon sabon nan eh wanda bai lahiya ba lalle bane in ka zo mu baka tiyo dama mun san da muke shan kamu ka ji abin da yasa eh amma in ka zo ba kuwa ka za mu baka shi iya wanda muke shan kamu mu kawai mu ne muke shan tambayar anan ita ce ko ta yaya za a kauce kamuwa da wannan cuta ta babban tari ko tarin fuka ko kuma TB ko tuberculosis madam gumur Aishatu Yahaya ta ba da shawarwari na farko dai kenan daga an hayi yaro kenan a kai shi a samu ai bai sai je din wannan na biyu kuma matasa taban nan da suke sha ya kamata su kiyaye ba tuwo ba ne ba hura bace ba ita shisha ba ma huhu ba har zuciya kamawa take bayan wannan kuma daga mutum mura ta kama shi ya kokari ya zo likita a yi mishi magani tun bata kai shi maganin tarin da za a yi awo in kuma har tarin ya shi a yi gaugala a zo likita wannan shine babban kiran da muke so kuma inda ke da kwai cinkoson jama'a a rika amfani da tagogi ana buɗiya da ƙohoyi iska tana shigowa kuma wanda yake da shi cutar tarin ya kamata shi ma kenan ya rika samu yana sawa takunkumi ne shine kariya tsakanin shi da al'ummar da take tare da shi tunda mutumin da bai fara magani ba inda yana ci kwayan cuta yana goga mutum sha to kenan ka diba gani inda mutum guda ya goga mutum sha shi ma sha biyar na zuwa zai goga masa wura su ko wanda za su je su yi aiki wajen harkar tonin zinare da komai su ma ya kamata kenan harka ce ta kura a rika sa takunkumin wannan masana na ci gaba da tsananta kiraye-kirayen garin mahukunta sun ɗauki tsauraran matakai don dakile yaduwar wannan cuta ko ma kawar da ita baki ɗaya lura da haɗarinta ga al'umma. Allah duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake dasa aya. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilin mu ibrahim malam cillo sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.